Masu sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa ta cikin shirin rayoyin ko masu saurare, tare da ni Ahmad Abba. Shirin dai a yau ya baku ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan taron shugabannin kasashen renon ingila da ke gudana a birnin london karo na 25 taron na wannan karon ya mai da hankali ne kan haɗin kai da kuma bunƙasa tattalin arziki to ko yaya kuke kallon wannan taron wani tasiri yake da shi ga kasashen da ke cikin ƙungiyar ba tare da bata lokaci ba malami na farko fara da gabatar da kanka da ma inda kake kira. sashen Hausa na Radio France International. sunana usaini muhammad yar doka jihar kaduna a tarayyar najeriya to alhamdulillah wannan taron da kasar ingila ta shirya wato wanda ake tsakanin kasashen renunta za mu iya cewa muna fatar wannan ya wato a cimma wato nasara musamman bangaren zuba jari da kasashenmu muna fatar ita kasar ingila za ta zuba jari a bangaren kasuwancin musamman mu nan kasashenmu na afirka Sabida tsakani da allah yanda kasashen mu suke da koma bayan tattalin arziki kuma wani lokacin kasashen mu suna shiga matsalar tattalin arziki muna fata dai kwalliya za ta biya kudin sabulu a wannan taron da fatan kuma kasashen mu za su rinka kawo kudurori a wannan taron wanda za su ciyar da kasashen mu gaba ba wani abun da ba zai amfani kasashen mu ba na gode radio france international sunana Usaini Muhammad Yar Doka, jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Radio France a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ina dangane da wannan taro da kasashen renon kasar Ingila suke a kasar Burtaniya. To hakika wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace ganin yadda musamman kasashenmu na Afirka waɗanda suke renon ingila ɗin da kuma makwabtanmu wasu wanda suke renon faransa ne muke fuskantar kalubale na tsaro game da ainihin matsalar eh, koma bayan tattalin arzikin ƙasa to hakika wannan taro ya zo a daidai lokacin da ya dace ganin yadda wannan kasashen za su iya amfani da wannan dama domin samun cikakken haɗin kansu don tabbatar da tsaro a ƙasashenmu na afirka baki ɗaya da fatan allah ubangiji ya sa a aiwatar da abin da aka cimma a zahiri ba ya zama da cewar idan an yi an gama a bar abin a nan a kwandon shara ba na gode mai magana sadi sa'idu daga nan wuri a tashi lafiya assalamu alaikum rfi hausa mai magana baban gida daga yamai babban birnin niger ra'ayina bisa kan wannan taron na kasashe na ingila shine za mu ce kawai kamar taron ne da aka saba ne dai a baya kenan ba yau bane ake ruwa ƙasa tana shanyewa don shi yasa muna kira ga shugabannin afirka su falga daga barci su gane cewa turawan wannan fa ba za su mana maganin matsala ba don shi yasa su haɗa kansu a junansu su juna su nema ma kansu mafita su yadda ƙwallon mangwaro su futa da uda da fatan allah zai sa su gane cewa ƙasashen yamma ba za su mana magani ba su haɗa kansu su ju juna mu fa wajen ƙasashe wajen hamsin da wani abu muke inda za mu haɗa kai ai da mun nema ma kan mafita a junanmu bai kai sai mun nemi taimakon wasu ba tun da ba yau ba ne muke wajen fiye da shekara hamsin zuwa sattin amma ba su mana ba to allah ya sa su buɗe ido su gane su haɗa kansu su nema mana mafita allah ya taimake mu baban gida daga yamai babban birnin niger assalamu alaikum radio faransa international mai magana alhaji umar forewa gashuwa allah ya sa taron da shugabannin kasashen renon ingila ke yi a birnin london wajen da suke gudanarwa kan taron karo na 25 da ke mai da hankali wajen haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki ya sa a cimma nasara domin an daɗe ana ruwa ƙasa na sotsewa ku tashi lafiya rediyo faransa na gode ni ne naku alhaji umar foreba da gashuwa a jihar webe najeriya Radio faransa mai albarka mai magana Nuruddin Muhammad Nura dan Najeriya mai aiki a Agadas. To a gaskiya wannan taron dai da shugabannin ƙasashe yankin na Ingilishi suke yi to Allah ya sa dai abu ne mai alkhairi da za su tattauna a kai. domin irin wannan taron dai an yi shi an yi shi an yi shi amma mu dai bamu ga wani ci gaba da aka zo aka wannan ba to amma dai mu dai muna fatan Allah ya sa dai wannan da za a yi Allah ya sa ya kawo ci gaba tunda na ji suna cewa ai za a kawo ci gaban matasa matasa su samu aiki to Allah ya sa dai abin da suke faɗa din ya tabbata to assalamu alaikum mai magana Nuruddin Muhammad Nura dan Najeriya mai aiki a Agada Radio Faransa mai albarka a tashi lafiya Radio France International mai magana Aminu Adamu alamadori jihar Jigawa to hakika muna kyakkyawan fata da zato ga wannan taro na kungiyar commonwealth muna fatan wannan taro taimaka wajen farfaɗo da martabar wannan kungiya ta fuskar kasuwanci tsaro da kuma tafiye-tafiye da kuma fannin samun guraben karatu ga mambobin wannan kasashe na commonwealth mai magana amina adamu malam jihar jigawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu RFI Hausa mai magana Idris Major daga Zamguriyar Nijar. Na ce ra'ayina bisa kan eh, shugabannin kasashe wanda suke kalkashe an Birtaniya taron da suke a Ingila yau dai mu abin da muke so ga kasa shugabannin kasashen na duka taron wannan da an ka je an ka Allah sa ba taron san shayi ba ne ba taro ne ba wanda za a yi a kwara 'yan Afirka saboda kullum sai a yi taro a kare an sha shayi daga baya kuma an tashi sai ka ji shiru malam ya ki shiruwa kenan mu muna so ne shugabannin kasashen afirka wanda suke kalkashin renon ingila su zamanto sun yi magana mai mahimmanci kuma sun yi hudi magana na mahimmanci wanda za a samu a kwato ma kasashen afirka yankinsu mai magana idris major daga zamguriyar niger na gode eh, air hausa kada dai a shafa Shirin rayon ku masu saurare ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook kuma akwai rayoyin mutane da dama inda za mu ɗauki kaɗan daga ciki. Za mu so makaranta sakon da ya fito daga mai sauraronmu Muhammad Musa Dambam daga jihar Bauchi da ke cewa Arafai Hausa sai mu ce Allah ya sa taron da shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen renon Ingila ke yi a karo na 25 a birnin London. inda zai mai da hankali kan haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki ya sa ba taron shan shayi ba ne domin an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa shi kuma amadu abacha macina cewa ya yi salam erafai hausa taro karo na 25 da shugabannin ƙasashen renon ingila suke gudanarwa a birtaniya kan batun haɗin kan ƙasashen da bunƙasa tattalin arzikinsu ya yi daidai kuma ya dace muna addu'ar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wannan shine ra'ayin Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Fatima Ahmad India Gashua da Sadiya Muhammad Zakiru da Abubakar Sadiq Bilal da kuma Abubakar Lawal Shinkafi. Assalamu alaikum RFI Hausa, fata na gari Lamiri. Muna fatan Allah ya sa taron da kasashen Afirka renon Ingila za su fara yau zai yi tasiri ga kasashen duba da irin halin da kasashen ke ciki na matsalar tsaro da sauransu. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Za mu karkare da sakon haɗin gwiwa da ya fito daga masu sauraren mu Sadi Energy Tandari Potuskum da Ilyasu Abubakar IKD Potuskum. Noma na duke da tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. RFI Hausa muna kira ga shugabannin ƙasashe rainon Ingila da ke gudanar da taron su karo na 25 a London da su mai da hankali wajen bunƙasa harkar noma a ƙasashensu. Wannan shine zai taimaka wajen samun bunƙasan tattalin arziki a ƙasashen nasu. Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alaman ƙari biyu uku hudu tara sufuli uku sufuli sufuli biyu takwas hudu takwas sai malami na gaba. Salamu alaikum gidan rediyo Faransa. Mai magana Mansur Aliyu Nasarawan birnin Kebbi. Ra'ayi na yau shine game da wannan damar da kun ka bamu ta ƙasashe raunin ingila da ke yin taro a ƙasar ingila shine ni dai waɗannan ƙasashen ina ba su shawara wannan taron da suke yi don allah su rinka tsaya suna nazarin abubuwan da zai kawo ma ƙasashen su ci gaba ba wai su su zauna ba su jira wai ƙasashen waje su yi musu wani abu ko kasar da tare ne su ta yi musu wani abu ba suna da arzikin cikin ƙasarsu don allah su tsaya su taimaki mutanen ƙasarsu da ci gaba kamar sauran ƙasashe irin su china suke yi da india don Allah su tsaya su yi wannan nazarin na gode gidan rediyo faransa mai magana mansur aliyu nasarawan birnin kebbi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyon faransa mai albarka a mai magana abdulmumun da yanzu kaɗan ne jirgin mazauni a ƙasar kamaru yau ra'ayina da zan bada dangance da taron da ake ta na ƙasashen na ingila muna mahallarta taron fata alkhairi muna musu fata abin da za su tattauna za su amfani talakawan ƙasashen su da baki daya a kira na anan kuma kasar ingila da yake ita ce uwarsu eh, uwar kasashen ya kamata ingila ta gargadi kasashen da take take rena da cewa su gyara iri yadda suke salanta yadda su na mulki ka ga talakawansu duk da yake mun sai kasar ingila ba kasa ce mai a bibiyar al'amuran kawai irin yadda kasar faransa take ba a gidan rediyon faransa mai magana abdulmumin dan isaac yan Nijar mazauni a kasar Kamaru ra'ayina kenan ku tashi lafiya. A sashen Hausa gidan rediyon Faransa mai magana Comrade Bala Usman Karsuwa daga nan jihar Yobe. Hakika wannan taro dangane da tattalin arziki da kasashe na Ingila suke yi abu ne mai muhimmanci da fatan abin da aka tattauna a tebur ba za a bar shi a wannan teburin ba za a zo kasashe a wanzar da shi domin ci gaban al'umma da ma kasar baki daya da fatan za a tashi lafiya sashin hausa na gidan rediyon faransa daga mai sauraron ku yau da kullum comrade bala usman karasuwa daga nan jihar yobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillahi wannan taro da ake a ƙasar Ingila Birtaniya babu shakka taro ne mai matukar muhimmanci kuma duba da yanayin yadda ita wannan ƙasa ta Ingila ta mulka wa'inda ta ba su 'yancin kansu kamar munan ma Najeriya kaga idan aka tattauna akan tattalin arziki da irin wahalhalun da ake fama da shi da matsalar tsaro to kaga idan aka tattauna insha allahu muna fatan za mu samu tallafi wa'inda za a tallafa wa Najeriya a samu duk wayannan matsalolin su kasance kau kuma muna fatan wannan taro Allah ya sa a tattauna alkhairi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan taro a yi shi lafiya a tashi lafiya kuma muna fatan za mu samu ci gaba tattalin arzikin mu ya fafaka da sauransu irin halan da ake fama da su a Najeriya karshe ne muku fatan alkhairi na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya a tashi lafiya na gobe. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana bashir mamman ɗan in na kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja to alhamdulillahi wannan taro da ƙasashen renon ingila ke yi za mu yi masu kyakkyawan fata na alkhairi ubangiji allah ya sa su tattauna abin da zai kawo ƙarshen matsalolin da mu ƙasashen afirka muke fama da shi sakamakon sun daɗe suna irin wa'annan tarurruka mu muna iya cewa wani lokaci akan yi taron ne kamar zaman shan shayi domin dai ya kyauta a ce su rika tattauna abubuwan da zai amfani ƙasa ba abubuwan da ba zai yi amfani a ƙasa ba musamman ƙasashenmu na afirka da muke ta fama da matsaloli musamman ta fannin tsaro da matsalar tattalin arziki wannan ya kyauta a ce dukkan wannan zama da za su yi a wannan wuri da suke wannan taro su rinka tattauna irin wannan matsala na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya sashen hausa na radio suna na yusuf musa daura a jihar katsina tsohuwar kasuwa to radio Farans ra'ayina akan wannan taro da ake yi na kasashen afirka renon ingila muna fatan allah ya sa wannan taron da shugabanmu mai girma baban muhammadu buhari ya je allah ya sa ya zama alheri ga kasanmu da ma afirka baki daya allah ya sa a samo mana abubuwan da za su kawo mana ci gaba a kasarmu ta najeriya da afirka baki daya na gode Radio France na gode. Sunana Yusuf Musa Daura jihar Katsina. Radio France International sunana Awal Hudu daga cikin garin Ukuru jihar Plateau, Nigeria. ba shakka wannan kasashe na raunin ingila ah, da suke kan gabatar da taro ta karo 25 a kasar london to taro ne mai mahimmanci kwarai ah, muna musu fatan alkhairi kuma Allah ya sa a cimma nasara duba da taro ne da ya shafi tattalin arziki wannan kasashe idan aka taɓo maganan tattalin arziki ba shakka zai taimaka musu kwarai a duba da duk ƙasan da ta rasa tattalin arziki to ba ƙaramin matsala ba ce ga wannan ƙasa muna fatan Allah ya sa a dace kuma a cimma nasara wannan shine ra'ayi na awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria radio faransa international a tashi lafiya na gobe To madalla, da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur suna sunana Ahmed Abba ku huta lafiya.